Mai shari'a inyan Ekuwa na babban kotun tarayya da ke Abuja ya hana gwamnati cire waɗannan kuɗaɗen ne bayan lauyoyi da ke kare gwamnoni suka ce jihohi za su shiga halin ha'ula'i idan aka ɗebe waɗannan kuɗaɗen domin ko a yanzu yawancin jihohi ba sa iya rike kansu. Amma masanin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Shu'aibu Idris Mikati yana mai ganin gwamnati ba ta da laifi idan ta nemi kuɗaɗe da ta yi wa jihohi lamuni tunda jihohin ne suka more kuɗaɗen. Wa'innan ba su suka da aka ci kin ga a jihohi aka yi amfani da su 'yan jihohi suka suka karu ba gwamnatin tarayya ba ne ta amfani da kuɗin tsuntsun da ya kira ruwa ya dole shi ruwa ka duka jihohin da suka ci bashin nan aka ci bashin domin su suka yi amfani da kuɗaɗen nan kin ga in gwamnatin tarayya ta biya a mamadin gwamnatocin jihohin nan duk lokacin da gwamnatin tarayya ta so karɓan kuɗinta aiko dole ta lalibi wa'innan jihohi a ta karɓi kuɗinta. To sai dai ga malami a tsangayar tattalin arziki a jami'ar kashere ta jihar Gombe, Dr. Isa Abdullahi yana ganin matakin da kotu ta ɗauka a kan waɗannan kuɗaɗen ya yi daidai domin idan aka ce za a rika cire waɗannan manyan kuɗaɗe daga asusun jihohin ƙasar musamman ma jihohin Arewa ko albashin ma'aikatansu ba za su iya biya ba. In aka yi wannan aiwatarwar zai zamanto jihohi ƙalilan ne za su iya biyan albashi amma kusan jihohin arewa gaba ɗaya ba za su iya biyan albashi ba ma saboda haka wannan abu yana da tasiri sosai akan wajen walwalar jama'a a cikin ƙasa saboda kuɗaɗen da suke yawo cikin mutane zai gagara samuwa sannan kuma yanayi na talauci zai daɗa ƙaruwa. Amma a lokacin da yake nashi nazarin masanin harkar hada-hada da musayar kuɗaɗe Kasim ƙurfi, yana mai ra'ayin gwamnati tana da hurumin cire kuɗaɗen daga cikin asusun jihohi domin akwai haƙƙin waɗansu mutane a cikin kuɗaɗen ba ma na gwamnatin tarayya kaɗai ba. Kamar yadda kika gani cewa gwamnatin tarayya tana da hurumi da za ta iya cire wani abu daga ƙananan hukumomi ko kuma jihohi. Wannan yana faruwa idan idan ita jihar ko karamar hukumar ta sa hannu ta ce a bata bashi kuma ga yadda za a rika hiddawa daga kasanta da ake bata daga gwamnatin tarayya wannan abun ya samo asali yayin da gwamnatin tarayya lokacin mulkin obasanjo aka samu yafewa na ɗimbin biliyoyin kuɗi a gwamnatin tarayya to a wannan lokaci da aka yi sai gwamnatin tarayya ta ɗauki waɗannan yafiya kamar ita aka yafi ma sai hukumomin local government ana kiransu algon sai suka shirya da wasu consultant suka ce masu su za su masu kokari su gano cewa shi ma cikin wannan yafiyar da aka ma gwamnatin tarayya haddasu su sai suka ɗauke su da niyya cewa in suka yi masu kokari suka samu wani abu su ma za su ba su wani abu to wannan tsari aka yi daga ƙarshe suka binciko suka ce lallai ga ga kudaden da za a ba jihohi gwamnatin tarayya ta diba lokacin gwamnatin mulkin buhari ta ce to sai a ba su aka ba jihohi kudade da nasu da na local government jihohi suka zauna akan kuɗi suka suka kashe an daga sauraron karar har sai ranar talatin ga wannan wata da muke ciki madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya